رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته yau lahadi 21 ga watan ramadan hijira ta 1440 wanda ya daidai da 26 ga watan mayu shekara ta 2019 miladiyya har yanzu mun haɗa wannan masallaci mai albarka na masjid bilal da yake nan bella road a kasuwar singa birnin kano domin ci gaba a wannan yammaci da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda har yanzu ba mu gushe ba a cikin suratul bakara za mu ɗora inda muka tsaya jiya amma kafin nan akwai tambayoyi kamar haka a tambaya ta farko wani yana magana akan yana da raƙuma guda goma sha biyar sannan ya ɗau lokaci bai musu zakka ba da ya ɗau lokaci bai musu zakka ba kuma sai aka sace su na ga wannan harkar na banditry ɗin da aka sace su kuma shine yanzu yake tambaya tunda sun ɓata to ya kenan ana zakar ta sha kenan ansar shine ana bin sa zakar su koda sun bata yawa kuma na gwargwadon wa'annan shekarun da bai zakan ba to duk da sun bata wannan shekarun sai musu zakar su saboda haka yanzu muƙaddara shekara goma ne yayi bai zakar su ba raƙuma guda goma sha biyar kamar yadda aka sani duk raƙumi guda biyar tunkiya guda ɗaya ne wadda aka kaga yanzu raƙumi guda goma sha biyar tunkiya guda uku to uku so goma nawa ke na mala nura talatin to yanzu sai ya amayo da tunkiya guda talatin a shekara goma an shekara biyar ne tunkiya guda goma sha biyar yau wannan ya zama jan kunne gare shi kuma domin ya rika mai da hankali akan fidda zaka to wannan kenan wannan ita kuma wato ɗaliba ta ce uh, northwest ta turo da wannan haka ta whatsapp ne tana tambaya a kan da yake ba tambaya bace da gaskiya ina ga neman addu'a ne a kan halin da take ciki misali na farko dai baiwar Allah ce eh, baiwar Allah ce da ka ganta ka ga mumina ba ma abin mamaki shine wato tana roƙon ƴan uwa ta taya ta da addu'a a kan mahaifin tana addu'a a kan a taimaka mata da addu'a tana roƙon ƴan uwa kan ta samu dama ta koma gidan mijinta abinda take cewa a nan ne wato mijinta shekararsu hudu yanzu sun rabu kuma ba kowa ba ne ya raba su face uban mijinta an gane wannan uban mijinta shi ne ya raba su ma'ana suna son juna tunda yanzu abinda take cewa tana cewa tana so yan uwa su taya ta da addu'a ne akan ta koma gidan mijinta kenan tana son mijinta aka raba su karfi da yaji karfi da yaji aka raba su wanda aka lalle lalle iyaye maza su ji tsoron Allah gaskiya wannan uban ya ji tsoron Allah tunda har yarinya ta fito da kanta tana cewa shekarar ta hudu wato tana so ta koma gidan mijinta amma uban mijin uban mijin shi ya raba su da karfi da yaji kuma ma ta kara da cewa wato shi mijin mijin shi ma har yanzu ya yin aure an gane girman bala'in bai ƙara aure bai sake aure ba ita kuma tana nan ita ma bata sake aure ba kuma a haka suke zaune shekara hudu saboda haka take roƙon yan uwa a taimaka mata da addu'a Allah ya karkato da wato hankalin baban mijin nata ya haƙura ya mai da su sannan shi kuma ya ji tsoron Allah ne abinda zan gaya masa shi uban idan wannan kiran zai kai gare shi ya ji tsoron Allah ya haka kawai nan muka karanta fa wala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna kada su hana su a kan sa'awar mazansu na da su hana su fa ma sakin su suka yi suna so su koma su hana su to ina ga kuma shi shi ne da kansa da karfi da yaji ya raba auren kuma tana so ta koma ya hana ta to me yake nufi saboda haka gaskiya ya ji tsoron Allah wannan kenan sannan sai ita kuma ɗayar ita ma doguwar neman addu'a ne tare da cewa ta ana fahimtar ita ma tana cikin wani hali ne sannan kuma take maganar cewa da Allah a riƙewa malam da Allah a riƙewa maza wa'azi don Allah duk wanda ba shi da ƙarfi ko ikon riƙe mace to don Allah kar ya aure ta um, wanda ba shi da auren ikon riƙe mace to wajen biya mata sha'awa take nufi eh, don wannan shi ke jefa matan zamanin nan halaka wannan mahimmiyar matsala ce sai dai uh, malam abin da ya sa Ah, na daɗe ina neman inda zan shigar da saƙon nan amma na rasa to amma na sa ran insha Allah ta ka zan samu wannan ah, wato abinda Allah ya kaddara mutum ba zai iya kauce masa ba to amma a gaskiya wato malam maza suna zaluntar mata maza suna zaluntar mata shine gaskiyar magana kuma akwai abubuwa da yawa da suke yi na na musu mu'amala amma kuma idan abin ya faru sai a rika ganin kawai kaman laifin ah, mata ne ba na maza ba to abubuwan da yawa da gaskiya sannan tana magana cewa ana fuskantar matsala wannan matsala abinda take nunawa mijinta bai rage ta da komai ba dai kawai a takaice na asali ma har gida gare ta sannan shi kuma shi ya bata da komai to amma dai kwanciyar aure shine baya da ita to kuma wato abin tashin hankalin tunda tana da shekaru duk da dai shekarunta ba su wuce misali za a iya cewa ta ɗan ja ba ta kai dai shekara hamsin ba to amma ai inda ya ta ci ta sha tana buƙatar namiji haka ne to amma kuma wannan ba za ta iya ɗaga wannan maganar ta kai wani wuri ba saboda za a kalle ke mai wannan shekarun tun da mijin yana miki komai mai haka misali <laughs> an gano wani malanura eh, za a yi mata ca inda za ta ɗaga wannan maganar ma'ana ba inda za ta samu goyon baya za a ga ita a shekarunta to me take nema kuma ah, miji ya mata komai duk wata girmama yana ba ta da don mutuntawa to amma kuma dai wannan abin shi ne kuma yana da mahimmanci sannan wato wannan yana daga cikin abubuwan da tura suke kira tabu tabu shi ne matsalar daga ta akwai ta amma kuma ba a san a faɗe ta ba a son a tattauna tare da cewa kuma tana cin mutane tana cin mutane yanzu wannan din take nuna a wani lokaci da suka je wani taro na 'yan uwa mata a wata jiha daga cikin jihohin najeriya suka haɗu da wata matar wani alhaji da ta ga cewa ta yarda da ita sai take fara gaya mata sirrinta da nan take gaya mu ita waccan matar take nuna cewa mijinta ba abin da ya rage ta da shi amma baya ba ta haƙinta na ya mace a wajen kwanciyar aure take nuna cewa wato idan bala'i ya ciyo ta idan damuwa ta yi damuwa takan wani lokacin takan yi matsarara tana gogar bango saboda kawai ta biya bukatar ta amma da wani zai ganta a waje kuma da irin katin gidan da take ciki da irin motocin da suke gidan da irin zuwa maka da take da umara a kan kari ko irin kayan da take daurawa to kuma kowace mace ta rika cewa ina mace ita ce ita amma kuma ga bala'in da yake cikin ta kuma ana mata kisan mummuki da yake cewa to lallai ta kashe abin kashi kusan biyu akwai mazan da watakila wasu lokacin matan ne ba su da shi saboda suna can suna neman duniya an an magana za su ce ai ai da abin da suke nema na matan ne dau yawon da suka tafi akwai alhajin da in ya tafi sai wata biyar bayan ya bar direban sa sai yake rike da gidan wani lokacin ma yana zaga yana barna ana ganewa to amma ba wanda ya damu da wannan idan ya bugo kawai lokaci lokaci zai rika bugo waya cewa ya kuma yana tafiya daidai ya eh, kuma yana tafiya daidai sai nan da ya dawo ya samu wannan direban da ya wari kwan gidan saboda amini ne yau matar ciki matar gidan wani ya zubilla to to kaga yanzu wannan za a iya barinsa a matsayin sakacin shi mai gidan ne ta hanyar rashin zamansa to akwai kuma wanda ba matsalar ba ta rashin zama ba ce ta rashin ko za a iya cewa lafiya ce ko don ya girma a misali ya samu rauni na ɗan namiji to in irin wannan ne ina ga abinda za a iya magana shi ne ya nemi magani ya nemi magani wannan za a iya sashi a babin abinda malaman fiqh suke kira al-mu'tarid mu'tarid ne wanda wato gabansa ya lalace shi kuma wannan ana bashi sanani shekara guda ya je nemi magani idan ya nemi magani idan abin ya warke to ya sami lafiya kenan wa illa an bai samu ba a raba auren kawai a raba auren yawa wannan kenan sannan kuma ta nuna wato wato maza da kake gani malam ya hakuri kama na ne amma suna da rashin adalci na wajen wato a ko'in da su kwanciya ma ba su iya ba amma kuma girman kai ya hana su bari matan su koya musu dan yanzu da kin zo zaki koya masa sai ce miki ke rikici. bayan kuma shi bai iya abubuwan da suke asasiya ba to wannan abubuwan su ne tabu ma'ana abubuwa ne matsaloli suna cin al'ummar musulmi amma kuma ba a so a tattauna su sannan take nuna cewa sannan maza wani lokaci ga rashin kula da tsafta wani zai je kasuwa ya wani ya dawo da gumi da komai wai kuma da daddare haka zai zo ya ce kuma yana so wai ya kusanci matarsa an da za ta nuna cewa ya je yi wanka sai ya ce tana kyamatarsa aka karatun yake malam nura to kaga yanzu wannan wato gaskiyar magana maza ba sa kyautawa eh maza ba sa kyauta su ji tsoron Allah nan muka karanta na mithlul ladhi alaihin bil ma'ruf wa lirijali alaihin daraja duk haƙoƙin da aka ce maza su bawa ah, mata su bawa mazan su to mazan su ma an ce su ba mata irin su kawai dai an ce walil rijali alaihin daraja suna da dai daraja da ta dan wuce tasu ta dan wuce tasu amma gaskiyar magana dan mutum yana takama yana da kuɗi kawai da ya gama ce aura saboda yana takamar zai mata akwati goma ko sha biyu ko ashirin ko talatin sannan zai mata gida nata da kasuwar mota amma ɗaya ɓangaren kuma ba ruwansa kawai shi dai yana so a ce wannan matarsa ce to gaskiya wannan ba ƙaramin zalunci ba ne zalunci musulunci an gina shi a kan ƙa'idar darar wa la ba cuta ba cutarwa wannan cuta ce kuma cutarwa ce saboda haka Ah, ina kira ga irin wa'annan mazan musamman wannan da take cikin wannan halin ta ci gaba da haƙuri da kuma roƙon Allah ya kare ta ya kare ta daga sharin shaidan amma shi ma kuma mijinta ya ji tsoron Allah ya nemi magani su zauna su ga yadda za su yi maganin wannan matsalar da ma duk wani mai matsala irin wannan da ma duk wata mai matsala irin wannan da mijinta da kuma duk wani namiji shi ma da bai damu da kula da kansa ba da ba matarsa haƙƙinta 24 hours ba shi da lokacinta amma an magana kuma zai ce to me na rage yake da shi a ƙwarai daga gaske ka rage ta da shi mana wani abin shi ne muhimmi shi ne zirwata sanamihi shi ne ra'asul amur malan nura wadarwata sanamihi to kaga yanzu ai wannan ta'addanci ne a cikin gida ba a sani ba wannan shi ne terrorism ai terrorism nan da cikin gida wanda sai an mai da hankali za a yi maganin sa an ana yakin ta'addanci na waje to wannan kuma shine yakin ta'addanci na cikin gida wanda ya kamata a kula a ji tsoron Allah Allah ya ba mu dacewa wallahu ta'ala a'lam na'am game da dora san mutum ina gaba da kashe ta قال أولم تؤمن قال بلى غيري آه. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل منهن جزءا نعم dan maimaita dan baya sun mad'uhunna نعم واعلم أن wato an ce annabi ibrahim ya yi wannan tambayar ne domin ya tashi daga ilmul yaqin zuwa ainul yaqin ah, ya tambayi ubangiji a nuna masa ya ake raya matacci wato ba shakka yi ba amma yana so ya tashi ne daga marhala ilimi kamar da aka sani kan eh, wato daraja daraja ne tabaqat stages ne ilimin kansa baya ga ilimin shine sanin abu akan halin da yake shine ilimi idraku shay ala ma huwa alaihi idrakan jaziman wannan shine ta'rifin da malaman usul suka wa ilimi idraku shay'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman ma'ana ka san abu a yanda yake sani wanda ba shakka a cikin sa wannan shine ilimi idan ya zama kana shakka a wani abu to wannan shine zato baka samu ilimi akan abun ba naqiduhu kuma shine aljahl kishiyar ilimi da jahilci shi kuma jahilci shine adamu idrakihi bil kulliya ya zama baka san abun ba baka san abun ba yanzu ka san anan wannan yammacin muna nan muna tafsiri ta sani wannan shi ne ilimi in ka sani ba ka san muna nan ba shi ne ka jahilci wa muna nan gurin in ka je maka ka san yadda take ka san da masjidil haram yake kana gani a zuciyarka idan baka je baka san ya wurin yake ba wannan shine jahil to a shi kuma zato shine idraki shay um, abin nan jahilci murakkab jahilci murakkab shine idraku shay ala wajhin yukhalifu ma huwa alai idraku shay ya zama ka san abu amma ba yanda yake jahilci ya zama baka san shi ba amma al jahl al murakkab fari ne sai ka san shi a matsayin baki an ce ai gabas ka ji sakon amma kai kuma sai ka fahimci yamma aka ce ai wannan ya fi ya fi to yanzu shi nan annabi ibrahim yana da ilimi na ubangiji cewa lalle yana raya matattu ubangiji yana raya matattu kuma yana da wannan yaƙinin amma yanzu ainihin yaƙin yana so ya gani ne da idansa wannan malamai suka ce eh, ba laifi ba ne daraja ce yake so ya samu fiye da waccan darajar ta ilmul yaƙin ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi arini kaifa da mauta ya ubangiji ka nuna min ya kake raya matacce ya kake raya matacce malamai sun ce babu shakka ba shakka yake ba domin da ya nuna cewa kaifa a cikin tambayar tasa kaifa a cikin tambaya a ka'idar larabci ana tambayar halin abu ne halin abu hali mana ya yadda ubangiji yana raya matattu amma ta wani hali yake raya shi to halin yake so ya gani da idansa qala alam tu'min ubangiji ya ce masa a wato shin baka yi imani ne baka yadda ina raya matattu ba da bala yace a a ya ubangiji na yi imani kenan ba da amsar da ya da bala ita ce take nufin amintu amma an ba wannan ba an da cewa ya na'am na'am ba ka zo ba ne ya ka ce na'am eh ban zo ba kenan ba ka zo ba ya ce la na zo kenan amma kala lam tu'min an da ya ce na'am eh, bai da ba kenan amma da ya ce bala ya ce eh amintu bala din tana dauke ma har da jumla eh nayi imani ba wai ban imani bane a'a nayi imani walakin li yatma inna qalbi amma wannan abin da na tambaya na tambaya ne domin in samu nutsuwa a cikin zuciyata domin in san kudurarka kuma in gani da idona to to shikenan ubangiji ya ce zai bashi aiki fa khudh arba'atan min at-tayr ka dau tsuntsaye guda hudu fasurur-hunna ilai fasur da wata qira'ar fasir hunna daidai tana nufin wato hunna ilaika ka karkato su zuwa gare ka wato ka taro su ka yanka su ka daddatsa su an gane sannan duk wannan sun duk wannan lafazin da yanka sun da cakuɗa su duk yana cikin ba'anar fasurhunna ilaika saboda haka larabci yana da me yana da balaga ta ƙarshe arqa shi sa mustafa sadiq rafi'i a cikin ijazar qur'ani yake cewa wato shi qur'ani an gina shi ne akan harshen larabci ita kuma larabci harshen larabci an gina ta ne ala aslin sihiri a wani tushe da kama da sihiri an ba haka baya fasur hunna kawai ta kunshi ka kama ka yanka ka caccakuɗa duk fasur hunna kawai ita kadai mu yanzu nan kawai za mu fassara fasur hunna ji yadda muke ta fama tun ɗansu jumla wajen goma sha biyar amma shi can kawai fasur hunna kawai eh, harafi nawa harafi biyar hunna ilaika idan kayi haka sun maja'ala ala kulli jabalin hunna juz'a ka rarraba su bayan ka kuɗa ka samu duwatsu guda hudu ko da yake nan bai faɗi yawan duwatsun ba duwatsu kawai ya ce amma ya aka gano duwatsun saboda ya ce abin nan ya ce arba'atan min at ya ce tsuntsu hudu to tunda tsuntsu hudu ne kuma an ce Eh, kuma ana so a wawware su to kowane tsuntsu da dutsen sa kenan saboda haka nan muka fahimci dutse sun ji alala kulli jabalin min hunna juz'a akan kowane dutse ka sa wani juz'i nasu sun hunna ya'ti naka sa'ya sannan ka je ka kira su haka kuwa akai imam mujahid yace sai kama dawisu dawisu an san shi an je gidan su wannan dabbar nan mai kyau da hankaka da tattabara da zakara wayannan guda hudun sai ya kama ya yanka su ya cakuɗa su ya wato cakuɗawar ta fitar hankali imagine a ce ga zakara ga tattabara ga su ne eh, ga hankaka a haɗa namansu wani naman safa baƙi ne wani ja sannan aka yi ta cakuɗa su aka cakuɗa yadda ba za su gani ba sai a ebi naman wannan sai a ja a sa a wannan dutsen wani ɓangaren naman a sa a wannan dutsen wannan naman a sa a wannan dutsen wannan wancan a sa a can sannan ya ce ka koma can nesa ka ɗau kayuwansu ka riƙe a hannunka sun hunna sannan ka kira su zuwa gare ka ya ci na ka sa'aya babu shakka za su zo gare ka musri'at da gaggawa wa'alam anna Allah azizan hakim idan ka yi haka ka sani tabbas za ka san ubangiji mai iko ne wajen raya matacce kuma mai hikima ne a wajen iya sana'arsa kuma tabbas ma yana raya matattun saboda aka yi haka ɗin ya kama su ya yanka su ya kuɗa su ya je kan kowane dutse ya ɗora wani ɓangare na wannan cakuɗaɗɗen nama da nan da ya gama sawa sai ya koma kaman mita ɗaya tsakaninsu sannan ya ce ku tsuntsayen nan ku zo zuwa gare ni shi ne sun na na kisa ai kafin kifta da bismillah sai ga su wato wannan cakwadadden naman na hankaka ya maza ya fita daga nan can wannan naman wato ɗawisu ya fita daga can ya koma ya haɗa da ɗan uwansa da yake can can ma ɗawisun da yake can ya fito duk ya haɗe a wuri ɗaya hankakan duk da yake nan ya fita daga nan ya fita daga nan ya haɗe a nan can ma wato eh, abinan tattabara ita ma haka zakara shi ma haka kowane bangaren sananan sai ya fita ya koma can na can ya fita saboda haka a ƙarshe sai ya zama anan ɗawisi ne kawai nan hankaka ne kawai nan zakara nan tattabara suna babbajewa sun koma inda suke kowane kuma ya to da gudu kawai sai ya zo ya jauni da kansa da tattabara ta zo ta haɗu da kanta ɗawisi yana towa tun da dama kayi wanda suna hannun annabi ibrahim kawai eh, ya towo ba kai a guje a guje kawai sai ya manne da jikin kansa hankaka shi ma to ba kai sai ya zo haɗu da kan sa da yake jikin annabi ibrahim eh, to kowane gaba ɗayan zakara shi ne na ƙashe shi ma haka ya zo ya shakwai wa alam anna allah azizun hakim lokacin da annabi ibrahim ya ga haka sai ya ƙara tabbatar da cewa eh babu shakka eh ubangiji mai hikima ne ko mai iko ne ko maganar in an mutu za a tashi wannan ta wuce wasu na'am نعم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنت wato da za a tafi Uthman bin Affan da Abdurrahman bin Auf kamar da aka sani wa'annan suna daga cikin ah, mawadatan sahabbai suna da kuɗi kuɗin da Bill Gates da wancan da George Soros da wannan ɗayan wanda yanzu ma wanda suka fi su ma kuɗi da ba sa cikin list ma yanzu wasu ne ma daban yan ah, Americas din to wanda da ya fi kuɗin duniya ma a yanzu to abdurrahman bin auf ya fi shi kuɗi ba dai dala biliyan ɗari ba ne sai na mai wanda ya fi kwa ɗan a duniya to duk inin sun fi su kudi eh sun fi su kudi to lokacin da za a tafi yakin tabuka daga ciki bari mu ba da misalin irin kyautar da suke yi irin kyautar da su Uthman bin Affan suke yi a gane irin kudin su Uthman bin Affan sai ya ɗauko raƙumi dubu raƙumi dubu nawa ne jiyar mutum raƙumi ɗari an gane wannan raƙumi ɗari nawa ne value ɗinsa shine daidai da daidai mutum nawa naira miliyan hamsin da shida da wani abu to gaya min raƙumi dubu kuma ga so goma na'am eh, miliyan ɗari biyar da sittin kenan miliyan ɗari biyar da sittin ita ce value ɗin raƙumi dubu to banda raƙumi dubun kuma ya jahaza shi jahaza shi shine da kayan abincin da suke kansa da hawa wa aqtabiha ma'ana sirdinta da duk wani kayan adan raƙumin abinda dai wanda ba za a hau raƙumi ba sai an ɗora ba raƙumin wannan abu an gane da ma wani kayan abinci dai da mahayin raƙumin zai bukata to ya tattaro su ba a magana kuɗin nan ba yanzu mu tsaya kawai a kuɗin raƙumi dubu shi ne nawa miliyan ɗari biyar da hamsin ko da sittin gwargwadon dai nawa ne kuɗin diya a yanzu sannan ya zo ya aje a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo raƙumi dubu dubu ko mutum wani ya kashe diyarsa raƙumi ɗari ne amma yanzu ya kawo raƙumi dubu ma'ana diyar mutum goma an gane wannan sannan ya kawo kuma alfu dinar dinari dubu wanda shi ma shine diyar mutum ɗin da haka ga raƙumi dubu ga kuma alfu dinar kamar ka ce miliyan hamsin da shida can ga kadara ta miliyan 500 da wani abu ga kuma miliyan 50 a ƙasa ya kawo ya ce ya rasulullah ga gudunmuwarsa ta tafiya wannan yakin wayan gaya maka wannan asharatul mubashirin da wasa suka shiga aljanna ba da wasa suka shiga aljanna ba kuma wannan yayi wannan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba amma abin da ya sa wannan take da muhimmanci saboda yakin yana da muhimmanci a tarihin musulunci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga ya dinga juya ta ya dinga juya alfa dinar din nan yana kallon raƙuman nan yana girmama girman wato wannan kyautar ta Uthman Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma dharra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi ma dharra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm Usman daga yau ya je abin da ya gada dama kawai shine ma'anar wannan Usman ya sai aljanna da kuɗinsa in ya so daga yau duk makaddara da zai zina sallah ba komai sai shiga aljanna shine ma zarra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm da zai daina komai daga yau eh tabbacin sa har ya mutu zai shiga aljanna domin duk abin da yayi daga yau na laifi to ba zai cutar da shi ba saboda wannan abin da ya musulunci me ake nufi wato aljanna da kuɗi ake siyanta aljanna ba sai an tashi neman aljanna ba ka zo ka kawo ka ba karfi ake so ba kuɗi ake so aljanna jahidu bi amwalikum ake cewa sannan mu anfusikum almal qabla an-nafs dukiyarka ake so ba kudinka ba ba ba ba ba ka ba ba ba dan ba bane abu an gane wannan sannan ana gama wannan sai Abdurrahman bin Auf shi kuma sai ya zo da dinari dubu hudu dinari dubu hudu Usman ya kawo dubu ɗaya nan kuma ya kawo dubu hudu ma'ana hamsin da shida miliyan sau hudu ta ga wajen miliyan ɗari biyu da wani abu ya ce ya rasulallah ni abinda na mallaka yanzu a duniya dinari dubu takwas dubu takwas ah, wajen miliyan ɗari takwas kenan da aka ya ce na raba ta na kawo rabi na kawo rabi wannan kuma rabin gashi na kawo wa Allah na ba da shi iyalaina na ba musu dinari dubu hudu sannan sauran na bar wa na. ne ubangiji ya ce barakallahu laka fina amsakt Allah ya maka albarka a cikin abin da ka riƙe mana waccan dubu hudun da ka riƙe Allah ya albarkace ta ya albarka a cikin ta wa fima a'taita da wannan hudun da ka kawo ita ma Allah ya maka albarka a cikin ta to shine wannan ayar ta so ubangiji yana cewa mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kaga misalin wayannan da suke ciyar da dukiyarsu domin daga addinin Allah yanzu wannan misalin su yaƙi za a fita suka yi amma yanzu a dangote kwanan baya da ya sai motoci tsala-tsala ya ba 'yan sanda wannan ya yi kama da wannan abu wannan ya daidai da jahazar raziyar motoci ne masu tsada kuma aka raba wa 'yan sandan najeriya domin a yi maganin masu barna wannan ya daidai da wato tajihizul ghazi din kamar za a tafi yaƙi ka ba da sadakar doki su ma wannan 'yan sanda ne kare musu ke sai aka su sadaka mota babu shakka wannan shi ma abin da irin abin Uthman bin Affan ne kuma ah, nasiha gare su su kuma su ƙara kula da wayannan motocin sannan kuma su tashi tsaye wajen maganin masu barna din domin yanzu barna musamman irin rahotannin da suke fitowa a 'yan kwanukan nan su masu shan jinin mutanen nan masu kashe mutanen nan wato la yarqubuna fi mu'minin illa wala ba sa mutunta jinin dan adam yau ga watan ramadana ya zo amma ba su daina ba suna zuwa suna babban dige mutane a ba tsare haka aka yi a faskare haka aka yi yanzu yau wata uwata ta zo daga fashi take gaya mun wato rannan a irin sun je wani ƙauye sun kakkashe mutane su masu kisan da zai da safi muke hira da yake an tawo za a kai gawa fa a je a binne ta still yan banditry din suka sake dawowa suka sake buɗe wa masu kaiwa gawar wuta kuma haka aka zubar da gawar aka gudu to ita gawa ita ta ƙare gawa ta ba ta ƙare ba to saboda kai gawa ka tsaya kai a kashe ka ai tuni suka zubar da gawa suka wato cika rigarsa da iska imagine ka dubi masifar da muke ciki a ƙasar nan akwai yankunan da a yanzu fa wato ba a tafsiri ba a tarawi ba a tahajjudi an haƙura a cikin wayannan wuraren na zamfara da katsina kuma wani clip ina sauraron sa na minti uku ne su ma aka saka kawo rahotanni na cewa an fasa wasu ƙauyuka wajen guda biyar a cikin gusau a cikin garin gusau a cikin local government na gusau sun gudu sun dawo wani ƙauye guda ɗaya ba su na faɗi sunansa sun taru a nan. mutanen garin wayanda suka yi wannan gudun hijira suna kuka suna cewa su saboda yunwa ba sa yin azumi saboda ba abin da za su ci suna nan ba sa azumin wata ramadan shekaran jiya nake jin clip din yana nan na minti uku yanzu akwai wato musibar da ta wuce wannan akwai musibar da ta wuce wannan wadda haka wato masu rike wato akalar mulkin kasar masu ji tsoron Allah babu shakka zubar da jinin mutum ɗaya zubar da jinin mutum ɗaya wani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambaye mutum sai ya tambaye mutum wani khalifa mutasin yana can ƙarshen garinsa bangon ƙasarsa na ɗaya ɓarin a ɗaya bangon aka kama wata mata ana cutar da ita ɗaga hannu a ka tana cewa wa mu'tasama wa mu'tasama Allah ya ɗaga kiran a iska ya je ya same shi ya je ji tana kiran ya mu'tasama ya taso ya ce ba zai zauna ba sai ya zo ya taimaki wannan mace ya zo ya game aka yi mata yi maganinsu amma a yau al'ummar zamfar suna wa sama suna wa sama amma ba wanda yake kallon su eh babu babu shi wanda haka shugabanni su ran Allah kuma hakika su sani Allah zai tambaye su abin da suke wanda suke ciyar da dukiyar su domin fi sabilillah domin daga wato kalmar ubangiji ko gina masallaci ko sadaka ko rabarwa domin sada zumunci ko taimakon addini ko ta wace fuska abinda suka yi ga misalinsa ka matsali habbatin bata saba'a sanabila kai ka ce wata ƙwaya ce mutum ya shuka ya shuka ta guda ɗaya ƙasa da ta tashi fitowa sai ta fito da zangarniya guda bakwai Ka ga ɗaya kawai ka shuka sai ya zama guda bakwai amma fi kulli sumbulatin ato habba a cikin kowace zangarniya kuma akwai ƙwaya guda ɗaya ɗari so bakwai ɗari bakwai abu ɗaya ka shuka ya zama guda ɗari bakwai ma'ana duk sanda kai sadakan naira daya to kana da lada ɗari na naira ɗari bakwai sadakan naira dubu daidai take da ladan naira dubu ɗari abinda ake nufi ke wallahu ya za'ifu liman ya sha ya ga ubangiji yana ninnin kaladansa ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah masani ne kuma mai ya ladansa ne domin rahamarsa tana da faɗi kuma wato ladan nan yana da shi mai yawa ba zai kare ba saboda haka yana ta sa ne ga wanda ya aikin alkhairi ubangiji ya ce allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah sani dai wa'annan da suke ciyar da dukiyarsu domin daga kalmar ubangiji ko kuma taimakon marasa shi ko wajen yin sadaka har ma kyauta duk fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan sannan ba sa bibiyar abin da suka ciyar da mannan wato gori wala adan ko kuma cutarwa sai ya daka maka tsawa sannan ya baka ko sai ka durƙusa ka faɗi sannan ya baka shine azan ko sai ka jira sha'awa biyar ya fito yana harbin iska sannan ya baka naira ɗari wannan azan ne azan ne ko sai ya ɗuɗɗura ma ashar sannan ya gurgoma ya ce tashi kafin na shi sun bayar amma yutbi'una ma faƙo mannan da gori wa azan da cutarwa sai ya ɗuɗɗura ma ashar sannan ya baka ya dai baka kai kuma ka ga ah, to zagi yana ƙari ne ka karɓa mana kai gaba <laughs> to menene dan ya zage ka to wannan shine mannan wala azan wayanda suke yin wannan suke sadaka amma ba sa cutar da wanda suke ba wata hanyar yi masa gori ko sai sun wani bautar da shi tukuna sun bautar da shi sun wahalar da shi sannan sai masa abin da ya dace wa'annan lahum ajruhum inda rabbihim babu shakka suna da ladansa a wajen su wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba a ranar a kiyama shi yasa mai magana yake cewa afsatta bil manni ma asdaita min hasanin laysa al karimu idza asda bi mannani ma'ana lokacin da ka bada abu kai gori to ka bata shi eh, ka bata shi duk abin da ka bayar min hasanin na kyau to afsaitahu afsaitahu bil manni ka bata shi domin innal karima idza asda laysa al karimu idza asda bi mannani mai kyauta baya baya gori in ya bayar mai kyauta mai kyautan da ya ansa sunansa na karim saboda akwai mi'ta mai kyauta amma kuma akwai karim karimi to wannan kalmar wannan siffar ta fi daraja a wajen larabawa hisa suke cewa laisal karimu alladhi yu'ti atiyatahu an ath-thana'i wa in aghla bihi thamana innal karimal ليس لا يستثيب ببذل العرف محمدة ولا يمن إذا ma قلد المنن وإن shine siffar karim. alkarim shine wato laysa alkarim alladhi yu'ti atiyatahu an athana baya bada abu sai inda za a yabe shi wannan ba karimi bane wa in aghla bihi thamana ko nawa kashi in zai bayar in dai za a ji a rediyo in a gaban jama'a ne zai bada miliyan goma amma kai da shi da kira zai baka miliyan biyu wannan ba karimi bane karimi shine wanda la yastathibu bi badal urfi mahmadatan wala yamunnu idza ma qallada kyautayin da ya bayar da sadakar da ya da kyautar da zakar da ya bayar baya buƙatar mahmadatan a biya shi da da wannan da yabo wala ya munnu in rama kalla dalminana idan ya ji ya rataya maka kyauta to baya maka gori kamar dai abin da wannan ayar ta ce Allah ya samu da shi na ubangiji ya ce ƙaunin ma'arufun magana sananniya lafazi na mutunci da girmamawa wa maghfiratun da gafara ma'ana kalma wacce za ka faɗe ta da rangwame maghfiratun anan ana nufin wato eh, afuwa da za ka idan an zalunce ka wa'annan khairun min sadaqatin wani ya taka ka ya ce ka haƙuri ka haƙura ko ya daka ma mota ka yi haƙuri ne maghfiratun da kuma wancan ƙaunin maarufin da kuma wato magana sananniya an zo ana tabara an dame ka maimakon ka fito ka daka masa tsawa a ce ya haƙuri alaba da sa'a alaba da sa'a ko tun da ya sana'a ce ita mabara alaba da sa'a mana ko kuma ce <laughs> ya haƙuri ya haƙuri a taƙaice dai ka ce wa mutum Allah ce shi mai ya haƙuri khairun min sadaqatin wannan ya fi alkhairi fiye da ya zo sai ka ɗauka ka bashi Eh, ka ɗauka ka bashi amma kai wallahi wannan jaraba haba gashi da Allah ko wannan wani masifafan almajiri ne dala kirawo shi ka bashi kuma sai da ka bashin kuma ya tafi kai wannan almajirin maye ne wallahi in ban bashi ba sai ya awa ɗaya na anufa ga wannan sadakatin ce ya tabu ha'a ka yi sadakar maka bi shi da cutarwa ta harshen ka wannan wallahu ghaniyun halim Allah ya wadata da irin wannan sadakar ta wanda zai maka ya maka jafa'i daga baya ya taimaka ruwa halim Allah mai haƙuri ne kuma ga masu irin wannan ya rika kyale su suna rowar ko kuma sai na irin wannan halin amma kuma still bai daina ba su ba shi sa wato a cikin wani hadisi na muslim a cikin kitabul iman nabi sallallahu alaihi sallam hadisin na abu dhar ne annabi sallallahu alaihi yana cewa thalathatu la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah mutum uku Allah ba zai musu magana ranar kiyama ba wala yanzuru ilaihim ba ma zai kalle su ba wala yuzakkihim ba zai ma tsarkake su ba wala walahum azabun ali azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su su wane ne almannanu a a'ta wanda duk abin da ya bayar sai ya gode duk abin da ya bayar ya baka riga dan ka saka ce a wannan rigar rigar nan ce da na baka ko da kuma ne na bashi rigar nan na bashi ko wannan rigar ka nawa mana ko na kashe wajen rigar nan ina ga wajen dubu goma ko take a wurina a okai ka bashi ne wallahi ai ne na bashi mana nan shine almannan bima a'ta <laughs> bima a'ta wannan ubangiji ya ce wannan Allah ba zai kula su ba ranar kiyama wal musbil izarahu da wanda yake sakin wandansa kamar ta tabara yana share hanya an gane shi wal munfiqu sil'atahu bil half al kadhib da wanda duk sanda zai sai da abu sai dai tarantsuwa wallahi talla wannan rediyon 3500 ce ya tarantsuwa to kai ma kanan fir'auna ne ya siyo ta 3500 kai kuma ka maida masa kudin ka kuɗinsa ai dole ka dan kara masa ko naira ɗari ce ashe maki Allah dubu uku ya siyo ta kuma dubu biyu shi yasa wannan zai shiga aljanna straight an zai shiga wuta straight bai gairi hisab ah, shi yasa wato a ɗaya hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina ganin ibn abbas ne albani al-imam albani rahimahullah a cikin sahihul jami'a. hadisin abu amr ne akwai eh, wannan eh, a sahihul jami' hadisin na ibn abbas ne amma a nasa'i kuma eh, ibn am amr ne ya rawaito shi abinda da yake faɗa a hadisin shine mutum uku ba za su shiga aljanna ba mutum uku ba za su shiga aljanna ba na farko mudumin khamr wanda ya dawo a shan a shan giya yana shan giya kullum mankas za ka same shi mankas safe da ranar da abin nan koyaushe a giya yi da ya fito sai ya sake koma wannan ba zai shiga aljanna ba wala aqul liwalidayhi da mai wulakanta iyayensa ko mai kudinsa kuma an ya fi kowa kudi a duniya yana wulakanta babansa to ba zai shiga aljanna ba ko babansa saboda su talakawa ne eh irin wannan zaka ga tsoron suke jaye tsoron suke ji mana nan na baku kisar wannan mutumin da wato ah, ya je a Saudi Arabia ya shiga shagon da ake sai da zinari zinari mai kuɗi ne amma ya ɗauko mahaifiyarsa a gidansu tana rike da tana kula da gidansu mana ya mai da ita mayar aiki kenan babarsa ce yana zaune da ita amma kuma a kaikaice ta zama musu yar aiki au da karan nan suka fita suka shiga shagon mujawharat wajen sai da kayan gwalagwalan nan irin na bakin harami da wanda ya san madina ya san wurin haka yi ya shiga a shi wanda aka yi abin a shagonsa shi yake bawa shehu malami ali ibn abdul khalid al-qarni shi yake shi wannan kissa shi kuma shi yake ba mu ita saboda haka kissa ce isnaduha alin isnadin ta muttasil ba ba ba tatsuniya bace saboda haka da aka shigo suka shigo shagon sa za su sai zinari ka san balarabe idan karshen wata ya zo to ka shiga uku kuma za ta ɗauke ka ne ku je shagon zinari da albashin sai abin da ya fito kuma sai abin da ya rabu kuma baka isa ka ci a'a eh, inda ƙarshen wata ne to aka ana ɗaukar albashin za ku shiga shagon zahab sai abin da ya saura kuma an tana jin tausayin ka amma na samu mara imani za ma iya kashe albashin gaba ɗaya to amma abin da ake nufi shi wannan mai kuɗi ne a tajir da suka shiga shagon sai ta nuna wannan ta ce tana so kawai sai a ɗauko ta nuna sarƙa ɗauko ta nuna zobe a ɗauko ta nuna awarwaro a ɗauko duk wanda ta ɗauka ba musu sai a ɗauko uwar a lokacin da suka shiga shagon ita take ɗauke da ɗansa a kafaɗarta ana cikin wannan sai ta nuna wani zobe sai ta ce wa mutumin tana so sai mutumin ya ɗauko ya ba ta sai ta sa a hannu saboda haka da aka gama shaniki, aka buga misalin um, aka yi total saboda da abin da za ka ɗauka kana ganin kuɗin a jiki saboda aka ya san na nawa ya dauka da aka gama gaba daya aka yi total ya san na nawa ya dauka sai ya ga karin wani abu ya karu sai ya ce wannan ya aka yi haka sai ya ce eh, wannan kudin na matarka ne amma wannan karin riyal 60 din na zoben da babaka ta dauka ne take sai ya haukace kama masifa ya ta masifa can na wajen dubu uku ya sai mata ma'ana na wajen naira dubu ɗari uku da hamsin kuɗin najeriya amma mamansa ta ɗauna dubu shida shi ne yake masifa yake ta masifa haba mama tsufa mai zaki da wani zoben zinari ina ke ina zoben zinari ya ta masifa ya ta masifa ya ta masifa ya da ta cire zoben ta maida haka suka to da suka to suka to hanya sai ita matar ta duba ta waiwai sai ta ga babar tana kuka tana hawaye a cikin zobenanta sai ta ɗauka sai ta bata sai ta ce ta sa ta karɓa ta wurgar ta ce wallahi ba zan sa zobe ba har abada eh, ta ce har ta mutu ba za ta sa zoben zinari saboda haka wannan akwai wani misalin a liwali da ya wuce wani ubangiji ya ce mai irin wannan halin annabi sallallahu ya ce ba zai shiga aljanna ba wala mannan mannan mai yin gori duk abin da ya bayar sai ya gori wayannan mutane uku idan baka gansa a cikin jihar ba to hayaki ne ya rufe su Eh, lallai suna ciki a duba su sai za a gansu eh, Allah ya kiyaye mu ah, sannan yake cewa wallahu ghaniyun halim ya ayyuhal na amanu ya kun da kuka yi imani la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kada sadaka da kuka yi ku bata ta bil manni da gori wal adha da cutarwa misalin wanda zai sadaka ya zo ya cutar da bakinsa ga misalinsa kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nas kaman dai wanda yake ciyar da dukiyar sariya ba shi da lada a wajen Allah wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir wal yawmil akhir bai imani da Allah ba kuma bai imani da ranar lahira ba me misalinsa ubangiji yakan so ya bada sura ta tashbihi tamthili suratin ra'aitaha yushbihuha bi suratin takhayyaltaha suratin ra'aha wa suratin takhayyalaha yanzu ga abin kana ganin sa kuma sai ya kawo maka misalin abin da zaka rika tunani ka gano shi yanzu nan an gaya mana to ga wani misalin da za mu amfani da hankalinmu mu gano hadarin girman abin sai mu ƙara gano wannan kamar misali safuwanin dutse ne ga dutse katu sai a ɗauko yashi ana ganewa alaihe turabun sai a ɗauko yashi mai yawa a zuba a kan wannan dutsen falalan dutsen mai faɗi misali kama ce damuna ce ta faɗi da damuna ta faɗi kowa ya tafi gona zai yi shuka mutane duk sun tafi gona suna ta haƙa suna shuka kawai shi wancan sai ce ashe akan wancan dutsen zai yi ya ce a ta kawo tifar yashi ya kai ta zuba tifar yashi akan dutse yadda yashi ya taru sosai shi to shi akan wannan zai aka ta hawa yashi ana ana ta shuka ana ta shuka kan dutse yashi an gane abin yashi dutse eh, fa asabahu wabilun sai ruwa mamako ya sako akan wannan me zai faru tarakahu salda ba ya gama yawo mallan sirma da ba manomi ba na je na cewa ya gama yawo fa tarakahu salda kawai gobe da ya zo sai dai dutse ya tarar ya share shi eh, ya share shi la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu saboda ya zo yau wan shekare an yi ruwa jiya bai isa ya samu abu ɗaya daga cikin abin da ya jiya ba la yaqdiruna ala sitar daji istirdaji shay'in mimma kasabu ba za su iya dawo da duk wahalar da suka yi ta jiya ba gaba ɗaya ta wanke saboda ya zama a sakhr al'amlas ya zama shafaffe kamar dai gilas gilashi wanda ba komai akai to haka wannan dutsen ya zama to duk mutumin da yake aiki da riya idan wanda ya zuba yashi akan dutse idan an yi ruwa yau da daddare gobe zai zai zo ya samu wannan abin da ya shuka to shi ma mai yin riya zai samu dada a wajen Allah an gane suran abu eh, to babu eh, wallahu la hada alqawm alkafirin ubangiji baya shirar da mutanen da suke kafirai anan ya kira su kafirai saboda butulcin su kufrun ne dole kufur Allah ya samu dace na'am ubangiji ya nuna wa'ancan ko dai munafukai ne ko kuma masu neman suna masu riya saboda haka ba su da cikakken lada amma muminai na Allah da annabi to su ne suke ciyar da dukiyarsu domin Allah su kuma ga misalinsu kaga matsalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wayanda su in sun tashi ciyar da dukiyarsu suna ciyar da ita ne ibtigha'a mardatillah domin neman yardar ubangiji wa tathbitan min anfusihim da kuma wato tasdiqan wa yaqinan bi anna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala so suna ciyarwa ne saboda sun yadda a zuciyarsu Allah baya tozarta ladan wanda wato yayi abu da shi suna ciyar da dukiyarsu haka to waɗanda suke wannan ka jannatin bi rubwatin misalin su shine kaman wato wata gona ce akan tidin jigawa jigawa ma'ana tidin ƙasa gona in dai mai kyau ce to tsiranta zai fito to amma ina ga gonar da ita kuma akan tudu aka yi wuta tana da advantage guda biyu gashi nan ubangiji zai faɗa asabaha wabilun sai aka yi mamakon ruwa fa'atat ukulaha dha'ifaini sai ya kasance tana wato fitar da uku ukulaha yani thimaraha abinda za a ci a cikin ta na na na na itace ko na amfanin gonan to tana fitar da shi saboda wannan mamakon da'ifai ne ninki biyu ninki biyu saboda in an kwatanta ta in comparison in an kwatanta ta da sauran gonakin da su ba akan tudu suke ba gonar da take akan tudu tana da advantage advantage dinta shine idan an yi mamakon ruwa to ruwan za ta fi samun ruwa kuma ruwan zai fi daɗewa a cikinta shi isa abin da za a samu a cikinta ninki biyu ne mana wanda ya gona akan tudu da wanda ya yi a ƙasa wanda ya yi a sama abin amfanin gonansa zai zama ninki biyu na wanda ya akasa saboda ya ce zaifai fa in lam yusub hawa bilin fatal saboda ita wannan koda ruwan sama bai same ta ba fatalun ma'ana yayyafi ma ya ishe ta yayyafi ya ishe ta saboda ruwan da aka yi na jiya ko na shekarun jiya ya shiga cikin kasar ya tsaya kuma albarkar jigawan ya tsaya da leman duk ya tsaya sabanin waccan a kasa kawai ya tafi kuma idan ya tafi zai fi nisa amma wannan saboda akwai tudu in ya tafi ma bai tafi ba saboda wannan rabuwa din ita kanta jigawar ma rike ni'ima ne rike ruwa ne saboda haka dai wannan dalili ne akan cewa me akan cewa babu shakka shi wanda ya sayar da yayi abu dan Allah to ladansa yana nan kuma ninki bi ne bal bari ma wannan zance ladan ma zai iya zama ninki 700 kamin da muka gani a baya wallahu bima ta'maluna basir babu shakka ubangiji mai gani ne akan abin da kuke aikatawa idan kun yi danshi yana ganin ku kuma idan ba danshi kuka yi ba yana ganin ku ya ubangiji muna roƙonka Allah ka samu riƙa yin abu dan kai Allah ka tsarkake mu da gariya duk abin da kake muke yi kake gani to Allah ka datar da mu ya zama wanda zai yarda ka ne zai yarda da zai samu zai samu samu yarda ka ne kuma za mu zama yardaddu a wurinka Allahumma ahsin أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل شر واجعل الموت راحة لنا من كل شر وأنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على